Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi, sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. To Mero shugabannin jam'iyyun Republicans da na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na ƙoƙarin ganin an samu matsaya. duk dai a cikin gwamnatin a cikin kasar amurka gwamnatin amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan goma wanda za ta ware don agaji a kasar da madagascar kuwa jama'a sun fita don kada kurunsu a zagaye na biyu na zaben shugabannin kasar a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar adamawa ta yi allah wadai da kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron najeriya air chief marshal alex bade su kuma masana harkokin tsaro ko me suke cewa game da yanayin tsaro a najeriya yana nuna cewa babu tsaro akwai sakaci sosai kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin yake faruwa ne da jami'an tsaronmu na sojoji talaka dama ai shi an saba kashe shi mala To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da karar da wasu sojoji suka ɗaukaka akan wani hukunci da aka yanke musu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adilin turai ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugabannin jam'iyyun Republicans da kuma na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na ƙoƙarin ganin an samu matsaya. yayin da alamu ke nuna cewa Donald Trump yana yunkurin janyewa daga barazanar da ya yi ta rufe ma'aikatan gwamnati a ƙarshen wannan makon. A makon da ya gabata ne shugaba Donald Trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatan ƙasar idan har ba a biya mishi bukatunsa ba na ganin cewar an gina babbar katanga. ya mayyana hakan ne inda yake cewa za mu ga abin da zai faru kada mu yi riga malam masallaci muna da bukatar tsaro a bakin iyakokinmu a ranar juma'a mai zuwa ne ma'aikatan gwamnati za ta duba ta ga cewar waɗanne ma'aikata ne waɗanda ba su zama suna da mahimmanci ba don a hana musu zuwa aiki idan har 'yan majalisun na jam'iyyar republicans da democrat da fadar ta white house ba su cimma matsaya ba akan kudaden da gwamnati ta ware ko take neman a bata don gina katanga. Ma'aikatan gwamnati kusan sama da dubu ɗari takwas ne abin zai shafa, wasu daga ciki za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba. Wannan ba abu ne ba wanda kowa zai so a daidai wannan lokaci da ake shirye-shiryen bikin Kirsimeti. shugaba Trump na buƙatar dala Amurka biliyan biyar don gina katanga tsakanin ƙasar tasa da Mexico, amma 'yan majalisun wakilai da na dattawa sun ki amincewa da roƙon. Gwamnatin Amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan goma na agaji ga ƙasashen kudancin ƙasar don magance matsalar kwararar baƙin haure zuwa ƙasar ta Amurka. kimanin biliyan shida za a ba a kashe su ne za a raba su ne a kasashen el salvador da kuma guantanamala da kuma honduras sai dala biliyan hudu da digo takwas za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin kasar mexico ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce amurka a shirye take ta taimaka wa kasashen na tsakiyar amurka da kuma ƙoƙarin ganin an samar da tsaro a yankin kana da ci gaban tattalin arziki wanda zai tallafa wa mazauna yankunan. amurka za ta haɗa hannu da waɗannan ƙasashen don magance matsalar kwararan baƙin haure matsalar ƙwaya da matsalar amfani da miyagun ƙungiyoyi talauci aƙidar ƙungiyoyi da rashin aikin yi su suka sa dubban mutane daga yankunan suka taso daga ƙasar honduras suka yi tattaki don shiga ƙasar amurka inda suka biyo ta ƙasar mexico shi kuma shugaba trump ya hana a ba su damar shiga ƙasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc al'ummar kasar madagascar na kada ƙuri'unsu a zagayen a zaben shugaban kasar zagaye na biyu a tsakanin tsofaffin shugabannin kasar su biyu masu adawa da juna adri rajolina da mark rabalonanana su suka fi zama masu ƙuri'u su suka samu mafi yawancin ƙuri'un da aka kada a watan nuwamba rajolinana ya samu kashi 39 na ƙuri'un da aka kada rabalomanana kuwa ya samu kashi 35 shi kuwa shugaba Harry Rablajamani shi ya samu shi ya zo na uku a cikin ƙura'un da aka kaɗa. Rabalamanana ya shugabanci ƙasar tun daga shekarar 2000 zuwa shekarar tara an tilasta masa barin ofis bayan wata zanga-zanga da abokin hamayyarsa Rajolinana ya jagoranta wanda yake shugaban ƙaramar hukumar babban birnin tarayyar ƙasar a lokacin. sojoji sun naɗa Anthony Navarino a matsayin shugaban har zuwa shekarar 2014. Kasar Madagascar an santa da riko da bambanci na jinsi, kana ƙasa ce da take da wararen shakatawa kasancewarta ƙasa wadda take a tsakiyar teku. Kamfanin jaridar New York Times ya bayyana cewar masu kutse sun shiga matattara adana bayanan harkokin diflomasiyyar kungiyar kasashen turai na tsawon shekaru uku inda suka samu damar naɗa bayanan sirri. rahoton wanda jarida ta wallafa da yammacin jiya talata ya ce wani kamfani mai yaƙi da satar bayanai na area one ne ya gano hakan wanda ya bayyana wa gidan jaridar cewar wanda ya ba basu shafuka da suka haura dubu da ɗaya na labaran da aka naɗa, a cewar kamfanin jarida, wasu daga cikin bayanan sirrin sun nuna cewar ƙasashen turan sun nuna yadda suke da damuwa da tsari na shugabancin donald trump da yadda kuma suke ganin cewar ba zai yi musu baya da tunani mai kyau wanda hakan ya kawo matsalar tsaro a yankunan. har ila yau a cikin bayanan sirrin har da bayanan da suka nuna yadda kungiyar ta eu ke kokarin ganin yadda ta za ta tunkari rasha da china da kuma da fargabar cewa mai yiwuwa iran ta ci gaba da shirinta na hada makaman nukiliya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Yayin da a Najeriya ake alhinin kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Alex Badi, yanzu haka dai gwamnati da kuma al'ummar jihar Adamawa jihar da badan ya fito na cikin zulumi na wannan rashin. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta kaɗu matuka da wannan abin takaici na kisan gillar wanda don haka ma ta buƙaci da gudanar da cikakken bincike ahmad sajo da ke zama kwamishinan yaran labarun jihar ya ce jihar adama da najeriya ta yi babbar rashi. Eh to wallahi muna jimamin wannan abin mun bakin ciki matuka mutum ne wanda yake a ce ya yi aiki a wuri wata ya fi ko ina muhimmanci a harkar tsaro a Najeriya sannan a ce ah, irin hali na rashin tsaro haka ya same shi ah, abun dole akwai tashin hankali. Mu a gwamnatance muna bakin ciki da wannan dan ƙasanmu ne ɗan adamawa ne kuma muna ma iyalin jaje muna ma yan uwan jaje muna kuma ma mu jaje muna a kasan mu jaje to me al'umman mubi da ke zama mahaifar alas bari za su ce kan wannan kisan gillar ba da sason da joshua ugra na asalin yankin ne ya ko bai ne da masu kaji da wannan kisan gillar. To Allah hakika Malam Ibrahim muna cikin juyayi kuma Ubangijin Allah dai ya kawo mana karshen wannan bala'i um, waɗanda suka rasa kansu ba sai shi eh, alex bade ba ubangijin allah ya musu rahama allah ya gafarta musu ya ba wa al'umma najeriya haƙuri da jimirin rashi a gaskiya kuma maganan yanayi a ce wai a hanya dai kaman abuja da kefi kuma a ce hafsan hafsoshin sojojin najeriya na baki daya jami'an tsaro ma gaba daya a ce an yi masa kisan gilla a hanya kamar na abuja to fisa billahi ta ina za ka je ka samu tsaro cikakke a najeriya kuma kai talaka meye makomarka ubangijin allah ya ba mu basira da fahimta cewa gwamnati idan ta gaza ko shi waye ne yake shugabanci idan ya gaza bayar da tsaro to gwamnatin gaskiya ba ta da amfani ga talaka ubangijin allah ya kawo mana karshen wannan bala'i kamar yadda rahotanni suka nuna wasu 'yan bindigan da kawo yanzu ma ba san ko suwa ne ba su ne masu ka harbe tsohon babban hafsan tsaron najeriya akan hanyar abuja zuwa kefi yayin da ke komowa da gonarsa wannan kisa na alas bade na mako zuwa ne a ƙasa da watanni uku bayan da aka kashe wani tsohon shugaban gudanarwa na rundunar sojin najeriya major general idris alkali to amma an gano gawarsa a cikin wata rijiya bayan da aka kama wasu gungun mutane da ake zargi da kisan a yankin duradu na karamar hukumar jos ta kudu da ke jihar filato batun da koya ja martani mai gautsi a ciki da ma wajen kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yi kyauta gaba a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai muna nan akan batun tsaron. Biyo bayan kisan da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar sojojin Najeriya shi Air Chief Marshal Alex Bade kawo yanzu kimanin manyan janar-janar na rundunonin wato sojojin kasar uku ne 'yan bindiga suka kashe. To koyaya masana tsaro ke ganin hakan? Hassan Maina kaina ya tuntuɓi masana harkokin tsaro akan wannan batun. muna mika mu ga dukkan 'yan uwanmu da abokan aikinmu a sojojin sama da na ruwa da na ƙasa a wannan rasuwa da aka yi mana na ɗaya marshal bade abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ne na daɗi abubuwa ne na tashin hankali ba wata al'umma ko wata ƙasa ko da kankashinta a wace ƙasa take irin waɗannan abubuwa suke faruwa bai tara da kowa hankali ba. a dukka wanda suke aikin soja da wanda ba sa yi hatta su yan uwanmu sauran a civilian da suke cikin wannan ƙasa da shugabanni dole abin ya tara da mutane hankali. Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya kenan, Air Commander Baba Gamawa ke alhinin kisan gilla da jiya wasu 'yan bindiga suka yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade. Kawo yanzu manya-manyan janar na sojojin Najeriya uku ne 'yan bindiga suka bindige a cikin wannan shekara. wato Rear Admiral Daniel Ikoli a jihar Lagos, Major General Idris Alkali a jihar Filato, sai kuma Air Chief Marshal Alex Bade a jihar Nasarawa. Tun ana kashe talakawa yanzu abin ya fara afkawa kan manyan sojoji. To ko hakan ke nufi ga sha'anin tsaron kasar? Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. yana nuna cewa babu tsaro mana hazard akwai sakaci sosai kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin me ke faruwa ne da jami'an tsaron mu na sojoji ya aka yi ya zamanto ana undermining din su haka wannan su ne garkuwar mu ga ana janyo musu bakin jini a cikin jama'a sannan kuma ana bin su ana musu dauke ɗaya ana kashe su wannan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar dogon nazari idan har misali janar janar na rundunar soja ba su tsira daga hannun kisan yan bindiga daɗi ba ya kake ganin kuma ci gaba da makomar su kuma kuma talaka. Talaka dama ai shi an saba kashe shi malam Hassan. A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu yanzu fa akwai buƙatar rundunar sojan Najeriya ta sake karatun ta nutsu. Ita kanta hukumar soja ta diba wani irin tsaro ne da take ba ma tsohon jami'an ta wanda suka yi ritaya shine kadai zai rage wayannan matsaloli da take tasowa. Abu na biyu dole su zauna su tambaye kawunan su wani matakai ne suke ɗauka wayanda zai rage wayannan matsaloli na tsaro da ake samu. In dai da suna tunanin abin ba zai shafi su ba to gashi nan yanzu a cikin shekara ɗaya an samu jami'an tsaro manya-manya guda uku wanda suka rita wanda aka kashe dole ne a kokarta a san yadda za a yi a an inganta tsaro na su jami'an tsaron kansu da kuma na 'yan ƙasa. Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati ko kuma na sojojin bai nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Hassan Maina kaina a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na kisan manyan jami'an tsaron Najeriya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda wata kotu ta yi watsi da bukatar karya shari'ar da ta ɗaura wasu sojoji a kurkuku saboda an same su da laifin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu daga watan Disamba shekarar 2015. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. a watan janairun 2018 ne kotun hukunta laifukan soja ta yanke wa wasu sojoji kimanin sha biyar cikinsu har da janar salu suleiman da kaftan awal ambali hukuncin zaman gidan yari na shekaru sha biyar biyar yayin da ta yi wa wasu daurin shekaru biyar biyar a kurkuku saboda samun su da hannu a wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a watan disambar 2015 matakin da wasu daga cikinsu suka ce ba a yi masa adalci ba dalili kenan suka garzaya kotun kare shari'a wacce a zamanta na wannan laraba 19 ga watan disamba ta yi watsi da karar da lauyoyin waɗannan sojoji suka shigar a kan bukatar soke hukuncin na kotun hukunta laifukan soja da yake bayyana matsayinsa akan wannan hukunci metar salim muhammadu hamani maiga da ke ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare janar salu suleiman da makarrabansa ya bayyana kaduwa da matsayin na kurde cassation bisa la'akari da cewa sun gabatar da hujjoji masu kwari waɗanda da alama ba ta ɗauke su da mahimmanci ba. Nous avons quitté le tribunal militaire, nous sommes venus ici devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. tout semble dire que euh, elle a passé outre de même que le tribunal militaire en a passé outre. Wani abin da ke ƙara ɗaure kai a wannan shari'a in ji lauya Salim Mega, kotun ta yi da bayanan da suka bayar a kokarin ankarar da ita cewa Mais il se trouve qu'aujourd'hui, de la décision qui vient d'être dite par cette même chambre criminelle, il n'a pas été fait cas de cette exception qui a été soulevée, si bien que c'est cette même exception qu'on avait soulevée devant le tribunal militaire qui a pu servir de grief fondamental da yake amsa tambayar idan za su garzaya kotun ecowas akan wannan badakala lauya salim muhammadu hamani maiga ya ce ba zai ce komai ba sai idan ya tantauna da mutanen da yake karewa sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mini Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. kuma bari mu bar bakon na mai gabatar da kansa da kansa. Assalamu alaikum. Eh sunana Abdu Sumana. Eh ni dan Nijar ne da ke zama nan ga Amerika a birnin Washington DC. To Malam uh, Abdu za ka iya ba mu albarkacin bakinka. Eh daga Nijar na hito yanda nake uh, abun ga karatu ta kane itazini. Da Nijar na yi primary, secondary, bayan secondary uh, na hwara karatu university ta Nigeria. Ah, na yi ile ife nan da muke ake karanta muna ingilishi tunda mun hito da kasa da ke abun ga harshen faransanci da ita ake mun kai karatu kwa. To mana Abdu kenan kana ce daga Niger sai ka je a nigeria wace wace shekara ka je nigeria Najeriya eh, alif dari tara da tamanin da takwas. Da tamanin da takwas. To daga nigeria sai ka karanta a nigeria nigeria ce to shekara harin da mun kai abun ga ile ife abun ga english kare mun kai to eh, daga wannan ne eh, turakin abun ga ita mun kai daga wannan shekara da ta dawo sai an rarraba mu sai ni an ka kai ni zaria to zaria nan na fara karatun kwamfuta na abun ga to daga nan zaria sai kuma kai ina daga zaria eh, mun ka dawo niger lokacin na an ka fara wata rigima can to daga nan sai na aje takardu a can ambasad na rubuta kaina nan ga wata makaranta da ke nan ga washington dc eh, na samu sun ka eh, amince da tambaya ta sun ka dauke ni daga nan na yi visa sai na zo garin to akwai wanda ya taimaka maka a niger kakin ka samu visa wannan zuwa amurka eh, eh kuma ba. tun da aikin dai duka ni na yi ta bisa na abun ga bisa kwamfuta dai ne ka abun ga duka eh, online ne ake yin abun ga registration cin to taimako da kake samu shine uwayenka sai sun nuna suna da eh, cikakken kudade da ke iya taimaka ma lokacin da kake karatu to ga taimakon dai da ake abun ita takarda ne da ake nuna na banki to wace shekara ce ka zo a nan amurka eh 2000 na zo dubu abun dubu biyu dubu biyu to da ka zo amurka ya kaga yanayin rayuwa eh rayuwan ta san an ga bambanci da irin tamu ta abun ga a fanni da yawa eh ga nan ga akwai abun akwai sari da bamu da can gida kamar eh, kamar kana cewa tsarin nan ga ba ɗaya bane kamar wanda adakwai a can ƙasar ku Nijar. Eh haka ne ba dai ba ne wajen karatu kaga lokacin nan da mun ka sallato mun ka zo nan ga Etazini eh wajen mu ba mu samu karatu yadda muke so. To har yanzu akwai irin ta yara ba su karatu yadda ake so. To nan in ka zo da kokarin ka ba ba ai shekara ba da ake ce a ah, akwai matsaloli ba a karatu to kaga wannan Eh, bambancin da muka samu akwai kenan kwa akwai ci gaba nan ga in ka zo karatu kwa to da ka zo ya kai ka samu wurin kwana ka samu aiki ya kai ka hidda kanka eh to wannan kahin mu zo ka san abun ga yan afirka balle yan niger akwai kama juna mu kenan ina da abokai da suna garin to wajen su na sabka da na zo new york na fara sabka eh, na yi kwanaki wajen su Eh, sannan da komi ya gyaru na samu wurin kwana washington da nan ne makaranta na take ita ma kuma gidan waransu 'yan nijar ne da na zo ina ba su eh, eh, kudin da ya kamata in ba su kowane wata ina ba su sai muna kwana tare haka nan kenan da ka zo nan new york su sun ka tarbe ka a hilin jirgi kuma suka kula da kai suka gwada maka duwa da harkokin da suke gaskiya haka an kai Eh, na ne da mun kai karatu tare Nijar nan da su sun riga ni nan ga to su sun ka tarbe ni kuma sun ka kama ni da hannu biyu. To da ka zo New York ka fara aiki New York nan da nan koko sai da ka dan kwambi. A'a ka in ka zo baka iya balle wanda ya zo bisa fannin karatu baka iya aiki. Me yasa? Eh sai ka samu in ka zo karatu ya kaka karatun za ka yi sai ka samu takardun zaman garin. Eh sai an baka izini kenan a ce lalle ka iya yin aiki sai ka sai an baka izini to daga can kuma sai ka zo Washington DC babban birni eh babban birni tunda nan ne akwai na nema in zo Washington ne tunda nan ne akwai wakilin eh, garin mu da suna ambassad. Eh, jaka jakadanci. Eh, to in mutum na da wani matsala kaga akwai inda kake iya um, zuwa taimaka ma. Kash Abdul Sumana lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdul Sumana ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Ni abdul-aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta kyar gayen fulani. riga To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin bashal kansila da Umar Naliliya daga jihar Kebbi inda suka ce salam sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya matakin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ke kasar Ingila ta dauka na korar kocin ta Jose Mourinho daga bakin aikinsa tabbas muna goyon bayan Manchester United da daukan wannan mataki ya yi mana daidai kwarai da gaske. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin mutawakil Gambo inda ya ce salam VOA Hausa. Albarkacin ranar 'yanci rani ta duniya, hakika ya kamata shugabanninmu na Afirka su tashi tsaye wajen bullo da tsare-tsaren da za su taimaka wajen kare al'ummarsu daga tafiya cirani kasashen ƙetare da zumar hawa tudun mun tsira. Sai kuma sako daga wurin Haruna Boda in Kaibo, inda ya ce, Kashe tsohon babban hafsan sojan saman Najeriya, Chief Alex Bade, da wasu 'yan bindiga suka yi jiya akan hanyar shi ta dawowa abuja daga gonar shi hakan ya nuna irin girman matsalar tsaro da ƙasar mu ke fama da shi domin hammayar soji irin shi ma ba su tsira ba to ina kuma ga mu talakawa ya Allah ga mu gare ka sai kuma sako daga wurin Yakubu Abdullahi Dambam inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa a yau na rubuto muku wasiƙa na ne don na taya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya murnar cika shekaru 76 a duniya da fatan Allah Ubangiji ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya da ƙarin shekaru shekaru masu albarka. To saƙonmu na gaba kuma daga wurin Shamsu Habibu Azare inda ya ce harbe babban tsohon hafsan rundunar sojojin Najeriya Alex Bade akan hanyar Abuja zuwa Kefi yayin da yake dawowa daga gonarsa da waɗansu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba suka yi abin alawadai ne a ƙarshe ina addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a ƙasar mu najeriya amin Saƙonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga wurin Yusuf Yusha'u Paki da Isuhun Dila Paki. inda suka ce al'ummar kasar madagascar muna yi muku addu'ar allah ya sa ku gudanar da zaɓenku cikin kwanciyar hankali da lumana ya zaɓa muku shugaba adili irin na mu najeriya amin madalla kafin mu yi sallama da ku ga malam isuhu nan ya shirya zai karanto mana takaitattun labarai shugabannin jam'iyyun republicans da na democrat a jam'iyya a nan kasar amurka sun cimma wata matsaya ko kuma sun yi wani taro domin ganin sun cimma matsaya akan wani yunkuri da shugaban amurka yake yi na janyewa daga wannan ikirarin da ya yi na cewar zai jefa kasar nan cikin yajin aiki a makon da ya gabata ne shugaba trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulla ma'aikatar kasar idan har ba su amince da bukatunsa na ganin cewar an gina wata katafariyar katanga da za ta kawo iyakar kasar ah, mexico da ita amurka gwamnatin amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan goma na agaji ga kasashen kudancin amurka don magance matsalar kwararar bakin haure zuwa kasar kimanin biliyan shida za a bada su ne ga kasashen el salvador da guatemala da kuma honduras sai dala biliyan da takwas za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin kasar mexico To masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.